wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau sha ɗaya ga watan muharram a sha biyu ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan ogos shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam na yi imam taqiyuddin abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi a rahimahullah yau za mu tashi hadisi na 122 hadisin da ke magana akan kan wuturi na'am bismillahir rahmanir rahim an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda ta ce min kulli layli qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga kowane dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wuturi kowane dare min awwalil layl sai fasara shi ce manzon Allah yakan yi wuturi farkon dare an ce farkon dare ana yin sallar isha'i kenan ba ana idar da sallar isha'i mutum ya yi ainihin wuturi sannan yakan yi wuturi tsakiyar dare yakan yi wuturi ƙarshen dare wantaha witruhu ila sahar wato wuturin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karewa lokacin sahur nan ce sahar da jijjifi shine kafin fitowar alfijir na batan wannan kafin fitowar alfijir sahar yana karewa da zaran alfijir ya fito dan an kira shi sahar ne saboda daidai wannan lokaci ake yin sahur ina batan gano wannan to kaga wannan hadisi ya fassara mana a cewa wato wuturi ba lalle sai ya zama to karshe ba akwai mutanen da ke tunanin cewa dole ne idan mutum zai yi wuturi ya bari shi sai karshen dare kuma sun dogara da hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya karshen sallan ku da dare ya zama wuturi, to sai suka dauka cewa al'amru huna lil wujub a tunanin su umurnin yana hukunta wajabci ne sai suka dauka dole ne in mutum zai yi wutiri zai yi shi ne a karshen dare an gane ai to irin wayannan sukan ce ai wuturi ana kulla ainihin sallah ne da shi da zarar mutum ya gama sallolin shi na nafila dole ne ya sanya wuturi ya zama shi shine karshe shin haka al'amarin yake to ba haka al'amarin yake ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin wuturi kowane dare yana yin farkon dare yana yin tsakiyar dare yana yin ƙarshen dare almuhim dai manzan Allah wuturin shi yana karewa da jijjifi kafin fitowar alfijir ina batan gane wannan to a yaushe ne kamar yadda na faɗa yaushe ne lokacin wuturi ke shiga kenan lokacin wuturi yana shiga da zarar mutum ya gama sallar isha'i an gane da zarar mutum ya idar da sallar isha'i a lokacin da ya wuturi ke shiga sannan kuma wuturi yana karewa da zarar alfijir ya fito alfijir na fitowa to lokacin wuturi ya riga ya wuce kamar yadda muka samu hadisai sun yi bayani akan haka saboda haka lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wuturi farkon dare yayi tsakiyar dare yayi ƙarshen dare an gane wannan ku amma malamai sun yi ittifaki cewa yin wuturi ƙarshen dare ya fi lada an gane wannan ku yin wuturi far ƙarshen dare ya fi lada amma fa ga mutumin da ya san cewa wato idan wannan ƙarshen dare ya yi ba zai bacci ba ba zai makara ba idan mutum ya zo ya sanya wuturi ƙarshen dare ya zama ta shi ko mutum ne mai bacci da wuri ko mutum ne mai yawan makara to gaskiya za a samu matsala idan mutum ya san haka sai ya yi wuturi farkon dare kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga wasu zaɓaɓɓu daga cikin sahabbansa musamman wa'anda suke hidima suke ƙoƙarin haddace hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam can cikin dare sai manzo Allah ya musu nasiha cewa su ringa yi farkon dare na ba gane wannan to manzo Allah ya musu wasiya akwai wannan ganin kamar akwai wanda akwai Abu Huraira annabi ya ce ya ringa yin wuturi kafin yayi bacci saboda can cikin dare yana yin ainihin wato wurdi na haddan hadisi an gani da yin nafilan wuturi da kuma haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi lada idan ya zamanto guda ɗaya ne dole sai kai ba zai yi kai guda biyun ba in zai yi kai guda biyu duka hada guda biyun kai amma in ba zai yiwu ba to ka tsaya kai hidima ga hadisi shi hidima ga hadisi naf'un ne wanda yake muta'addin yin nafila na wuturi naf'un ne kasir in an ce na qasir amfanin ya taƙaitu gare ka ne kai ne zaka fa'idantu kai zaka samu lada kai imanin ka zai karu amma in ka haddace hadisi kana karantar da al'umma shin ka kare zaka karu kai zaka samu lada sannan al'umma su fa'idantu da iliminka? ka kara ƙara samun wani ladan kan shi saka to wannan shine abin da malamai suka yi ittifaki a gari cewa farkon lokacin sa bayan sallar isha'i duk da cewa malamai sun yi saɓani a kan ƙarshen lokacin wuturi imamuna malik da imamuna al-shafi'i da imamuna ahmad allah ya musu rama a cikin wata ruwaya daga gare shi shi ya tafi akan cewa ƙarshen wuturi ƙarshensa da zarar an yi sallar asuba in aka yi sallar asuba shi kenan wato an yi lokacin wuturi ya wuce amma kafin sallar asuba kana iya yi an gano wani ku sannan kuma imamuna ahmad ya tafi a cikin abin da ya shahara daga cikin mazhabansa akan cewa lallai lokacinsa yana karewa ne da zarar alfijir ya fito kaga wannan ya dace da wancan hadisi na Aisha radiyallahu anha wanta ha wutruhu ila sa'ar dama idan malaman mu suka yi sabani akan al'amari akwai raba gardama an ce imamu abu hanifa ya ce imamu malik ya ce imamu shafi'i ya ce imamu ahmad ya ce a nan wajen ba ma duba malaman me muke dubawa muna nuna muna duba dalili ne idan ya zama to akwai nassi nassi wanda ya goyi bayan ɗaya daga cikin malaman to za mu tafi zuwa gare shi ko da wannan malami ba malamin mazhaba mu bari shi almuhim dai gaskiya shi ake dubawa ba wai malami ba amma wani zai ce eh wannan hadisi ya inganta amma ba hadisin mazhaban mu bane na ba gane wannan hadisin nan na 'yan shafi'iyya ne hadisin nan na ƴan hambaliya ne a dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya raba gadon hadisi ne hmm. ya raba ne ce ko ƴan hambaliya ga hadisanku ƴan malikiya ga hadisanku ƴan shafi'iya ga ku ƴan hanafiya ga hadisanku ko kuma hadisai gaba ɗaya na manzon Allah ne anan ne ake gano gaskiya kaga anan ake gano gaskiya saka shi dan salafiya babu ruwan shi da cewa hadisin na mazhaba kaza ne hadisi na manzon Allah ne idan hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Shehu Dan Fodiyo Al-Mujaddid ya faɗa a cikin Hidayatul Dullab idan hadisi ya inganta daga manzan Allah ba mazhaban kowa bane ya zama shari'a ya zama wajibi ga kowanne musulmi wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe ya riko da wannan hadisin kuma ya yada hadisin kuma ya taimaka ma duk mutumin da ya kira zuwa ga wannan hadisin duk mutumin da ya kira cewa jama'a ku zo ku yaki da hadisin nan kada a kira shi ne. kada a kira shi kaza kada a kira shi dan iya a taimaka mai wajen aiki da wannan hadisin an gane kaga yin aiki da hadisi idan ya inganta a bar ra'ayin malamin da yake da ra'ayi sabanin hadisin ko da malami ne mai daraja ya yi daidai da nassin Alkur'ani, inda Allah ta'ala ke cewa allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab su mutanen kirki su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau to wa'annan su ne wa'anda Allah ya shirya wa'annan su ne ma'abota hankula shin kana so ka zamanto daga cikin ma'abota hankula to ka dinga tafiya tare da dalili duk inda dalili ya tafi ka tafi tare da shi an gane wannan ai to wannan imamu ahmad ya yanke hukunci da wannan mazhaba da wannan fahimta cewa da zaran alfijir ya fito shi kenan lokacin wutir ya wuce ya yanke hukunci da wannan a cikin littafin a cikin su wato ma'ana mai muguni mai littafin almuguni ya kama hujja da wannan hadisin ya yanke wannan hukunci wannan shine mazhaba na hanabila wanda suka zo daga baya ya faɗa a cikin littafin almuguni innahu yakunu ba'da al-fajr qada'an lallai yana kasancewa bayan alfijir ramuwa ne shi da zarar alfijir ya fito idan mutum ya ce zai wutir ya zama ramuwa kuma ramuwa galiban ana yin shi ne ga mutumin da ya mai da abin ya zama wuridi kamar ya mai da abin ya zama wuridi ya mai da abin ya zama wuridi ya mai da abin ya zama wuridi ina ba ta bi ma'ana in ce ya wuridi ya mai da shi kullun sai yayi kamar ya sawa kanshi kullun sai yayi a rayuwarsa idan ya makara bai yi ba zai iya ramawa bayan koda bayan fitowar alfiji zai iya ramawa ya zama kamar ramuwa to daga wanda ya tafi zuwa ga wannan fahimta akwai ɗaliban abu hanifa guda biyu akwai kuma sufiyanu tauri shekul islam ibn taimiyya yana cewa duk mutumin da ya bacci daga sallan sallan wucirinsa zai sallace shi tsakanin bullowar alfijir da kuma sallan asuba wato ya zama ramuwa kenan tsakanin bullowar alfijir da sallan asuba an gane wannan ku Kamar yadda ainihin abdullahi bin umar ya aikata da Aisha radiyallahu anhu ma duk suna yin haka hakika Abu Dawud ya ruwaito hadisi da sanadinsa daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an wutrihi aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw zakara duk wanda ya bacci daga barin sa bai samu yayi wuturi ba ko ya kasance ya manta da wuturi to ya sallaci wannan wuturi idan idan yayi sallar asba wato ma'ana idan gari ya waye ko kuma iya sallar asuba ko kuma in ya tuna duk sanda ya tuna an ba shi dama ya rama ko da yanzu ne mutum zai tuna to an ba shi dama ya rama misali kuma ji wannan ko to so haka wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tafi Allah ya masa rahama Allah shi taimake mu na'am an karbo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da dare raka'a goma sha uku yutiru min zalika bi khamsin yana yin wuturi daga cikin wannan da biyar yana yin wuturi da biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha baya zama cikin wani abu sai a cikin karshe wannan wuturin in ya fara sallah ya fara sallah sai ya kai raka'a biyar cif sannan ya yi zaman giya, ya yi sallama suna fata gane raka a biyar misali to kaga wannan hadisin ya nuna mana kuma nan wajen manzan Allah yana raka a goma sha uku sannan amma wani hadisi Aisha tana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam baya karawa cikin Ramadan wala fi gairiha ala ihda ashara raka'a baya karawa kan raka'a goma sha ɗaya an gane yusalli arba'an fala tasalu an husnihinna wa dulihinna thumma yusalli arba'an fala tasalu an husnihinna wa dulihinna thumma yusalli thalathan yana sallah raka'a hudu kada ma kada ma ka tsaya tambayan kyawun su da kuma tsawon su sannan kuma ya sallah raka'a hudu shi ma kada ka tsaya tambayan kyawun su da tsawon su suna da kyau sosai da tsawo sannan sai ya sallah raka'a uku shi ma a dunkule an gane wannan ko hudu a dunkule hudu a dunkule sannan uku a dunkule sa'annan sai ya sallama kaga anan wajen wutiri wato uku shine wuturi an gane wannan to yanzu me zamu ce kan wannan wani hadisi ya ce manzo Allah raka'a goma sha ɗaya yake yi wannan hadisi kuma ya ce raka'a goma sha uku malaman da ke ganin cewa sallan dare ba shi da iyaka sun dogara da wannan hadisi na Aisha cewa bayan ta gaya mana raka'a goma sha ɗaya yake yi sai gashi kuma yanzu ta gaya mana kuma yana raka'a goma sha uku shin sallan dare na da iyaka ko ba shi da iyaka to malamai da yawa sun taba kan cewa ba shi da iyaka ina ba can gane wannan ibn bas yana ganin sallan dare ba shi da iyaka ibn usaymin yana ganin sallan dare ba shi da iyaka su fauzan da yawa daga cikin malaman saudiya shi yasa idan kun je saudiya yanzu in za a yi sallan tarawih ana yin raka'a 20 da wani abu ne su malaman saudiya sun yarda ana yin raka'a 20 da wani abu raka'a 30 da wani abu kuma inda ko suka ce saboda wannan hadisin an ce manzan Allah baya karawa akan raka goma sha ɗaya sai gashi anan kuma ya kara yayi raka goma sha uku to me za mu ce kenan an gani su malaman kamar su shekul islam ibn taimiyya shi ma yana da fahimtar sallan dare ba shi da iyaka mutum zai yi iya inda zai yi ne kawai na ba gane masu wannan fahimta suna kawo cewa sahabbai suna yin sallan dare fiye da raka goma sha ɗaya ana 26 30 da kaza da abin da ya kama da wannan sannan tabi'ai su ma suna yin kaza da saboda haka sallan dare ba shi da iyaka har ma shekul islam bana mantawa yana cewa sallan dare ba shi da iyaka idan mutum yana so ya yi raka'a goma sha ɗaya wanda manzo Allah yake yi a maganar shekul islam dole sai ya tsawaita kamar yadda manzo Allah ke tsawaitawa raka'a goma sha ɗaya manzan Allah yana tsawaitawa ne sosai amma idan kana so ka ka samu sauki sai ka yi raka ashirin da wani abu ka taƙaita jan sura ɗin ka taƙaita tsawaitawa ɗin talatin da wani abu ka taƙaita tsawaitawan wannan shine bayanin shekul islam shi yana ganin cewa baya halatta mutum ya yi raka a goma sha ɗaya kuma bai tsawaita ba sunan manzo Allah da yake raka a goma sha ɗaya ai tsawaitawa yake me za mu ci akan wannan shin wannan fahimta na shekul islam ibnu taymiya tunda an kawo asari na sahabbai to asarin nan da aka kawo na sahabbai jama'a nasiruddin albani ya nakashe wayannan asarai a cikin littafin sa salatu tarawih ko qiyamu ramadan wayannan asarai da aka kawo cewa sahabbai sun yi raka'a biyar da kaza nasiruddin albani yayi bayani akan isnadin su ɗalibin ilimin yana so ya fa'idanci ya koma zuwa ga wannan littafi zai fa'idanci insha Allah hadisan ba su inganta ba wayannan asarai ba su inganta ba da aka jingina zuwa ga wa zuwa ga sahabbai an gane ku yana daga cikin hadisin da suke kama hujja da shi wai Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da yake so yayi umarni a yi sallan ainihin sallan dare a ringa yin sallan dare cikin jama'a ya umarci Ubayy bin Ka'ab da Tamimu Dari cewa su ringa yin a wato ya ringa sallah ga mutane raka 20 da wani abu akwai akwai hadisin a cikin motsa na ba ta gane sai kama hujja da wannan hadisin amma kuma sun manta cewa an samu ruwaya kuma ingantacce a cikin muwatta ɗin wanda ya nuna ya umarci tamimu dari da ubai bin ka'ab su ringa yin raka'a goma sha ɗaya shi yasa wanda ya sharhi muwatta mai tarwirin ne, ya yi bayani cewa wannan hadisin da ke magana kan 23 hadisi ne wanda yake za'i bai inganta ba ina fasa an hadisi ne wanda yake ba sahihi bane shi misali saka a takaice abin da aka jingina ba sahabbai cewa suna yin sallah fiye da raka goma sha ɗaya gaskiya ba su zo da nasin da ya inganta ba sannan abin da aka jingina ma tabi'ai wasu daga cikin hadisan wasu daga cikin asarai sun inganta wasu ba su inganta ba an gano wani ku shi ya sanya a wata risala da na karanta na al'allama ibn bas allah ya masa rahama yana magana akan wasu abubuwa wanda da yawa daga cikin mutane ba su san su ba daga cikin abubuwan da da yawa ba su san su ba wato akwai wasu wanda suka takaita sallar tarawi raka goma sha ɗaya ce wannan kuskure ne sallar tarawi ana iya yin shi fiye da raka goma sha ɗaya sai ce amma kuma mutumin da ya koyi da manzan Allah ya tsaya kan raka goma sha ɗaya ya fi lada yaya ba cinya ba mai idan na san cewa in na yi raka ishirin da wani abu talatin da wani abu sallan ya yi abin nan amma kuma idan na yi goma sha ɗaya ya fi lada a yaushe zan wahal da kaina in yi ishirin da wani abu talatin da wani abu arba'in da wani abu na basan gane wannan a takaice dai malamai sun yi saɓani har gobe ka je saudiya raka ashirin da wani abu ake yi ko kuma wannan shine mazhaban su kama akwai malamai yan kaɗan da suke da fahimtar cewa raka goma sha ɗaya ne ake yi ba a wuce raka goma sha ɗaya a wannan zamani malamin da ya daga tuta na yaɗa wannan fahimta shine nasiru dinil albani ya wallafa littafi kiyamu ramadan ya yi salatu tarawi ya yi bayanai sosai a cikin silsila a sahiha ɗin shi dangane da wannan matsala na sallar tarawih raka goma sha ɗaya ya nuna wannan hadisi na Aisha ya nuna manzo Allah baya karawa cikin Ramadan ko wani sakar raka goma sha ɗaya an gano wannan ku yace to hadisin da ke magana kila wani yace to ai akwai hadisin da annabi yayi sallar Aisha ta ce yana sallar raka goma sha uku yaya za a yi kenan a hadisin da ya magana raka goma sha uku albani ya bada amsa cewa ga abinda malamai suka yi bayani akan shi sha uku din nan akwai ainihin sunnatul isha alba'diyya wato bayan sallar isha akwai nafilan da ake raka'a biyu to wannan nafila shine ake hadawa da sallar dare sai ya zama to raka'a nawa raka'a goma sha uku amma asalin sallar dare tsoron sa raka'a goma sha ɗaya ne bayan sallar isha in ma bayan sallar isha kai tsaye ko kuma bayan wani lokaci can sallar cikin sallar isha ana so dai bayan sallar isha akwai nafilan da ake raka'a biyu to in ka haɗa wannan nafila raka'a biyu da raka'a goma sha ɗaya zai baka raka'a goma sha uku amma idan ka cire sunna ta isha asalin sallan daren shine aisha ke magana manzan Allah baya ƙara ƙarawa raka raka'a goma sha ɗaya ina ba ta gane wannan to saboda haka wannan shine abin da ya tabbata ba taɓa samun manzan Allah ya ishirin da wani abu talatin da wani abu ba abin da aka ruwaito wasu tabi'ai suna yi kuma ya inganta wannan baya zamantowa hujja tunda dai manzan Allah wanda Allah ya aiko da sako ya bai taɓa ƙara kan sha ɗaya ba kuma ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to sannan kuma an samu hadisin da ya nuna manzan Allah ya yi raka'a goma sha biyar shi ma jinna nasiru jiyar albani ya bada amsa ina ba ɗalibai shawara su koma zuwa ga wannan littafi za su fa'idantu insha Allah wannan na sha biyar an ga hadisai da yawa sun tabbatar cewa annabi ya ƙara har zuwa sha biyar hadda rakatai alfajr rakatai alfajr ba a sanya shi daga cikin sallan dare sallan dare tsuran shi raka'a goma sha ɗaya ne in ka cire ainihin sunna ta isha'i ka cire ainihin rakatai alfajr ya koma raka'a nawa raka'a sha ɗaya wannan shine asalin sallan dare na ba gane wannan to sannan malamai sun yi magana cewa sallan dare raka'a bibbi ne amma banda wuturi shi wuturi raka'a ɗaya ne an gane wannan ko raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai annabi yakan yi sallah raka'a bakwai baya zama sai karshen ta kaga wannan wuturi ne sannan yakan yi sallah raka'a biyar baya zama sai karshen ta sai ya kai raka'a biyar cin sannan ya zauna ya tahiya sannan yakan yi sallah tara raka'a tara sai ya yi tahiya a cikin na takwas daga ciki ba tare da ya yi sallama ba ya yi tahiya ba tare da me ba ba tare da ya yi sallama ba sa'annan daga baya sai ya yi sallah sannan sai kawo cikon na tara din an gane in ya kawo cikon na tara sai ya zauna ya tahiya an gane yi kaga tahiya su ya yi bayan ya yi raka a takwas ya zauna ya tahiya sannan bai yi sallama ba sai ya kawo a ɗaya. sannan ya zauna ya tahiya sai ya sallama an gane wannan ku a shekul islam ibn taimiyya yana cewa fiyayyen sallah bayan sallan farilla shine ta sallan dare kuma a cikin sallar dare wanda ya fi ƙarfi shi ne rakatul fajir manzo Allah yakan ce rakatul fajir khairu min ad-dunya wa ma fiha duk da cewa rakatul fajir kai wanda ya fi ƙarfi shi ne wuturi da kuma rakatul fajir shi rakatul fajir bai daga cikin sallar dare kamar yadda na faɗa amma wuturi yana daga cikin sallar dare an gane wannan ko saboda haka sallar wuturi kamar yadda na yi bayani wato aka yi raka'a ɗaya akwai ina na isa man arada an yi man ahabba an yutira bi wahida falyaf'al wanda yake so yayi wutiri da raka ɗaya ya aikata idan lokaci ya kurewa mutum yana so yayi wutirin sai ya raka ɗaya kawai kuma na kawo mana cewa muawiya bin abi sufyan yayi yayi raka ɗaya wata rana sai wani ya kai ƙara zuwa ga ibn abbas cewa ga muawiya ya kirkiro wani abu a cikin A sai ibn abbas ya ce waye kake ya kirkiro ka san kowa ya muawiya lalle fa babban malamin fiqh ne fa sai abdullahi bin abbas ya goyi bayan abinda ainihin muawiya ya aikata radiyallahu an sannan kuma akwai raka'a uku daban-daban mutum yayi raka'a daya sallama raka'a daya sallama raka'a daya sallama sannan an gane ku ko kuma misalin mutum yayi raka'a daya raka'a uku a jere gaba daya sai yayi zama daya domin idan kai idan kai raka'a idan misali kai raka'a biyu sai kai raka'a daya kai raka'a biyu ka zauna kai ta giya sai kai raka'a daya ka kamanta sallan da me da magariba annabi ya ce kada ku kamanta ainihin sallan ku da magariba an gane wannan ku saboda haka mutum yana iya yin wannan raka'a biyar kada ya zauna sai karshe bakwai ya zauna a cikin na shida din kuma kuma ba zai sallama ba sannan sai ya miƙe yayi na bakwai din ya cika sannan raka'a tara kamar yadda na faɗa zai zauna ya tahiya a na takwas ba zai sallama ba sai ya miƙe ya kawo na tara sannan akwai goma sha ɗaya yana sallama a kowane raka'a biyu kowane raka biyu sai ya sallama an gane sannan sai ya zo in ya kai raka goma sai ya kawo guda ɗaya sannan akwai wanda ake hudu hudu hudu a sallama hudu a sallama sannan sai a yi uku to duk wannan nan gaba ɗaya manzo sallah sallah duk yana yin su gabaki ɗaya ina ba ta gane wannan kuma idan muka karanta salatu tarawih zamu ga wasu irin nau'i nau'i na sallar dare da rako'in su da manzo Allah yake yi amma dai baya wuce raka'a goma sha ɗaya shine dai muhimmin abin da ya kamata yan uwa su fahimta Allahu a'lam na'am ce mutum zai iya yin raka a ɗaya ya ƙara yin ɗaya ya ƙara yin ɗaya guda uku na'am shi ne ban fahimta wuturi ne wuturi raka yayi raka a afuwar <laughs> ina nufin mutum ya sai zai iya yin mutum ba zai iya yin raka ɗaya ba zai iya yin wannan ba zai iya zai haɗa raka uku gaba ɗaya zai raka uku ne gaba ɗaya sai ya zauna guda ɗaya an gani zai iya raka uku ina so ce mutum ba zai yi raka'a biyu ya zo ya yi sallama sannan ya zo ya raka'a ɗaya ba a mutum in yana so ka yi sallah shafa'i da wuce ne raka'a uku zai yi raka'a biyu ne ya yi sallama sannan sai ya raka'a ɗaya domin kada ya kamanta shi da magariba an gane ku eh na'am insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk